innahum yakiduna kaida hakika waɗanda suke ƙaryata abin da manzonsu ya zo da shi suna shirya makirci makirci mai yawa don su mayar da da'awar manzon su lalata ta